akan samu eh, malam mahmud akan samu a matakai na jiha kamar yadda muka samu a mataki na tarayya a gidajen talabijin da na radio na gwamnati da ke shugabanci to jihohi ma da wasu jam'iyyu suke shugabanci sukan yi haka ga wasu akan wasu 'yan jam'iyyu na adawa mun samu labarin ma a wasu jihohin har jam'iyyu na adawa sukan kai koke ga hukumar kula da harkokin eh, watsa labarai ta kasa wato ndc da kuma a wasu jihohin mun samu labarin ita wannan hukuma ma har ta bada takardu na tuhuma da jan kunne da gargaɗi ga gidajen talabijin da rediyo rediyo irin wa'annan a jihohi kana ga menene yake jawo hakan zaka ga zaka gwamnatin da take jiha take hana kamar yan adawa su samu damar tallata yan takararsu a gidajen talabijin da rediyo menene yake janyo hakan wala tunanin mu a matsayin mu na yan rediyo da muke cikin aikin muna tunanin hukuma ko kuma gwamnati da ke kan shugabanci tana tsoron 'yan adawa kada su samu wata kafa da za su iya yada manufofinsu da wata kila suna tunanin a gurinsu zai zama cuta ne a gare su in zaɓe ya zo al'umma za su guje musu domin jam'iyyun adawa sun iya fito da wasu abubuwa da suke ganin cewa an yi su ba daidai ba ko kuma ya kamata da an yi su daidai ba a yi ba so ana tallata wasu abubuwa da suke ganin zai zama musu cikas wajen cigaba da samun dafe mu iko to tunanin mu dai baya wuce akan haka don duk binciken in ka gani ga bai wuce a watakila a ce ai ya kamata dukiyar al'umma ta jiha daga jam'iyya ta adawa ta ce ya kamata da an fitar da ita an yi kaza ta ita akan ilimi ko akan kiwon lafiya wanda kuma watakila ita gwamnatin da ke ci a jiha a haka ba ta iya ka hangi haka ta yi wannan aiki ba to kaga za a wayar da kan al'umma kenan wanda kuma su ne za a buƙaci ƙuri'unsu yayin da zaɓe ya zo domin su sake zaɓen wa zai shugabanci su a cikin jiha tutanen mu dai baya wuce iya wannan binciken da muka yi shi ne dalili saboda kar a samu faɗakarwa da wayar kan al'umma akan manufofi na ko jam'iyyun adawa da ake ganin za su iya kawo cikas da samun ci gaba ga sauran eh, wanda suke kan matafin iko. Hakan kamar wani irin tasiri zai yi ga mulkin demokaradiyya? Wato babban cikas da ke kawa domin su kafofin yaɗa labarai su ne hanyoyi kaɗai da talakan da ba zai iya sanin me gwamnati ke gudanarwa ba zai samu sanin me ake gudanarwa a cikin harkoki na na madafin iko akan dukiyar kasa da cigaban kasa da rayukan al'umma sauransu to yayin da kuma aka ce ana samun dan kofewa daga waɗanda za su iya fitowa su hangi abin don su faɗakarwa al'umma ga fa abin da ya cancanta kuma ana kofe su kaga ana da wa demokradiyya cikas kenan domin eh, dole kafofin watsa labarai kamar da na faɗa su ne kaɗai kafofi da suka rage wa talakawa